Assalamu alaikum jama'a. Yau bidiyon da muka zo da shi zan nuna muku yadda ake dawo da messages na waya idan sun goge. Wani lokacin ma da kanka zaka goge messages ka zo kana da na sani yaya za a yi wannan sakonnin su dawo. So akwai yadda ake dawo da wannan messages din gaba daya kuma cikin sauki. Ku yi subscribing channel ɗinmu ku taɓa alamar ƙarawa domin kada bidiyon mu masu amfani irin waɗannan su wuce ku. akwai application da muke amfani da shi farko za ka je google play store ka soke wannan application ɗin farko za ka je can sama wajen da ake sace za ka rubuta super backup super backup sai kai sace su wannan application ɗin shi ne application ɗin da ake amfani da shi wajen dawo da sakonni da wasu abubuwa ku sauke application din akwai link nasa description na wannan bidiyon da kuma bangaren comment so sai ka je ka sauke zai kawo ka nan wajen ni na riga na yi installing din shi sai ka shiga cikin shi so za ka danna oki so permission ne za ka yi allowing sai ka taɓa wajen oki ɗinnan duka waɗannan abubuwan storage record audio manage call da contact ka yi permission ɗin su kenan za ka taɓa oki kai allowing permission duka ka taba wuki sai kai baya so wannan shine interface na application da zaku ga yana da abubuwa da yawa akwai apps sms contact call log calendar record and eh, call recorder pictures google drive so duk waɗannan abubuwa ne da ake yi a cikin wannan application din so mu za mu yi magana ne muna magana ne akan message so za ka shiga wajen sms ga abubuwan da yake akwai backup all za ka yi backup compensation restore new backup da sauransu idan kuka duba can sama hannun hagu za ku ga sms to web sakonnin da nake da shi akan wayata guda goma sha biyu ne kun gane ko sakonni goma sha biyu nake da shi akan wayata so abinda za ka yi farko sai ka za ka install din wannan application din a wayarka ka yi backup duk lokacin da message ya goge su za ka iya restore na wannan backup din ina fata kun gane ba wai sai bayan messages sun goge ba za ka soke application ɗin a'a farko muna da wannan application ɗin a wayan mu duk lokacin da tsotsayi ya faru sako ya goge to application ɗin zai dawo mana da su za ka taɓa wajen backup all sama so wannan shine file ɗin ga kuma inda zai je a cikin wayar ka sai ka taɓa oki gashi nan yayi backup ɗin wannan message guda 12 da nake da su a yanzu idan sun karu za ka ƙara backup so za ka iya tura wannan backup ɗin zuwa google drive ɗinka ko kuma orders yanzu dai mun san cewa mun yi backup ko ba haka ba mun san cewa mun yi backup to yanzu zan je cikin messages na wayata in goge su duka wannan su ne sakonni goma sha biyu da nake da su a wayata to dukansu zan goge su select all delete yanzu kun ga ai bani da sako ko ɗaya ko na goge shi to za ka je ka yi resto saboda na yi backup to in na yi resto zan samu wannan messages din sai ka taɓa wajen resto suna so ne sun ce sai ka saita shi a matsayin default sms app sabbin ka taɓa oki sai ka taɓa yes ina da fayil guda biyu da ne backup so zan yi restore din wannan na farkon nan na restore din shi idan ina so na gani ga wajen view messages sun ce restore completed kana so ka gani view messages yes kun ga sakonni na sun dawo idan ka fita ma ka shiga ta wajen messages sakonnin ka sun dawo to wannan amfanin wannan application din kenan shi wannan application din yana da matukar amfani idan kai backup baya ba a rasa message ba wani ba kamar wasu application bane da in kai backup kuma zaka zo ka nemi wannan message din ka rasa ko kuma ka zo zaka yi restore ya ki dawo maka da duka wannan in kai backup iya fayil ɗin da kai backup ɗin nan duka complete zai dawo ma da su ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon idan kana da wata tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma ka zo don downloading bai ba ko dai wata matsala za ku iya yi mana magana a bangaren comment mu kuma insha Allah cikin gaggawa za mu ba ku amsa sai an jima mun gode